yana kai tsaye kan mitoci 31 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa kan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya saman ma tashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu haro barkama da wannan lokaci mahmud lalo ne tare da yusuf aliyu harande muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 16 ga watan yulin shekara 2019 shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato ɗaya na safe kenan a nan washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya to mahmud kanin labaran shine shirin da rasha ke yi na bijirewa takunkumin da amurka ta kaka ba wa iran da alamu bai yi nasara ba ita kuma koriya ta arewa ta caccaki shirin amurka da take yi na wani atisaye da za ta yi wa sojojin koriya ta kudu a yau talata kuma ake sa ran 'yan majalisun dokokin amurka za su kada kuri'a dangane da wannan furci na shugaban amurka kanin labaran duniyan kenan ta hukumomi a jihar plateau najeriya sun tabbatar da mutuwar sama da mutum goma bayan da wani bene mai hawa uku ya rushe a tsakiyar birnin jos to waɗanda muka samu sun rasu tsakanin jiya zuwa yau akwai mutane goma sha biyu wanda ciki akwai mata guda hudu maza guda takwas muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin sannan za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin matasa da ƙasashen afirka goma sha biyu suna wani taron yini ɗaya a birnin yamai na jamhuriyar nijar ko menene makasudin wannan taro akalla matasa sama da ɗari daga sassan afirka ne ke halartar wannan taro da zumar nazarin ainihin matsalolin da ke cusawa matasa mugun tunanin da ke jefa wasu afkawa cikin ayyukan ta'addanci. Za a ji cikakken rahoton nan gaba shi ma a cikin shirin sannan muna tafi da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙoƙarin da Rasha ke yi na bijirewa takunkumin da Amurka ta ba wa Iran da alama bai yi nasara ba, a yayin da ƙwararru a fannin makamashi ke cewa Rasha ba ta sayi mai daga gurin Iran ba a 'yan kwanakin nan a zaman wani ɓangaren yarjejeniya da aka cimma da Tehran a shekarar 2014. kafofin yada labaran rasha sun ce karkashin yarjejeniyar da aka cimma a watan agusta shekarar 2014 wadda ba wallafa ta dukanta ba rasha ta amince za ta sayi man iran don ta iya kaiwa kasuwannin duniya da wasu kan iya siye yayin da ita kuma iran za ta iya amfani da kudaden wajen siyan kayayyaki daga rasha kafafen yada labaran iran sun ce rabin kudaden da aka samu daga rashin za a yi amfani da su ne wajen siyan kayan rasha bangarorin biyu sun cimma yarjejeniya da suka kira sayan mai don kaya a wani lokaci da aka sanya wa iran takunkumi a kan manta da take siyarwa a wajaje a kasashen duniya rasha ta amince da cewar yarjejeniyar da zimmar za ta bunkasa dangantakar kasuwanci da iran kasar kuma ta daɗe tana siyan kaya daga rasha koriya ta arewa ta caccaki shirin da amurka ke yi na gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa da koriya ta kudu a cikin wata mai zuwa tana ganin wannan wani atisaye ne da kan iya kawo cikas ga shirin ganawa game da batun makaman nukiliya da koriya ta arewa da ta shirya tsakaninta da amurka. a wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran korea central news agency ya fitar mai mataimakin harkokin wajen kasar ta korea ta arewa ta faɗa a yau talata cewar yin wannan atisayen zai saba wa yarjejeniyar da aka cimma a bara tsakanin shugaba donald trump da kim jong-un a birnin singapore za mu duba makomar makaman amurka kuma za mu yanke shawara game da tattaunawar da ake yi shirin yi a tsakanin koriya ta arewa da amurka a cewar sanarwar da wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar ya bayyanar wadda ba faɗi sunansa ba amurka da koriya ta arewa sun amince su tattauna biyu bayan wata ganawa da aka shirya a gurguje a watan jiya tsakanin donald trump da kim a yankin da ayyukan soja ba a bushi kuma a iyakar da ta raba kasashen koriya ta arewa da koriya ta kudin su biyu a yau talata ne ake sa ran majalisar wakilan amurka da 'yan jam'iyyar democrat ke da rinjaye za su kada kuri'a a kan wani kuduri domin yin allah wadai da kuduro da maganganun da shugaban amurka ya yi wanda ya soki wa'yansu 'yan majalisun waɗanda ba amurkawa ba. a matsayin mai da martani akan wasu yarjejeniya a wasu jerin saƙonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter shugaba masu rinjaye na majalisar wakilan amurka steny hoyer ya sanar da wannan ƙuri'ar ya kuma ce yana fatan abokan aikin su 'yan jam'iyyar republican za su ajiye aƙidar su ta siyasa su mai da ƙasa a gaba su kada ƙuri'ar su na rashin amincewa da kalamun na donald trump tare da abokansu na jam'iyyar democrat rubutun da ke cikin ƙudurin ya yi Allah wade da kalaman shugaba Donald Trump na nuna wariyar launin fata wanda ke kara fargar yake kara hazaka a cikin kasar wanda ake ganin cewar babban matsala ce da kuma waɗanda batutuwa da dama a lokacin da ya ce amurkawa da suke baƙi da kuma waɗanda ga shugaban baƙi ne su koma inda suka fito ya kuma kira baki ɗaya masu neman mafaka da cewar masu neman mafaka ne haka kuma ƙudurin ya yi Allah wadai da kalaman da yake yi. Ko da yake abubuwan da ake tunanin za su faɗa a wannan ba fayyace shi ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na shirin hana yawancin masu neman mafaka a kudancin iyakar ƙasar da ke shigowa Amurka matakin da zai shirya wannan yankin Amurka da ke shigowa ta ƙasar daga ƙasar Mexico. matakin gwamnatin wanda ma'aikatar shari'a da ma'aikatar tsaron cikin gida suka wallafa ya nuna mutane ne da dama za su sha wannan abin zai shafa an fitar da wannan sanarwa ne a wata wani shafin a wata sanarwa da aka fitar mai shafi 58 aka wallafa a jiya litinin A wata sanarwa, a Tony General na Amurka William Barr ya bayyana cewar ana samun karuwar baƙi da ke isa bakin iyakar Amurka daga Mexico sosai. Ya ƙara da cewar kaɗan daga cikinsu waɗannan mutanen su ne suka cancanci samun wannan dama ta samun mafaka a Amurka. Akalla mutane biyu ne suka mutu a lokacin da wani, wani bene mai hawa hudu ya ruguje a yau talata a babban birnin Mumbai na India da ake yi wa hada da aka yi wa yawan hada-hade da ke da yawan hada-hadar kasuwanci. Mutane da yawa kuma sun mallake sun samu jin rauni a wannan hadari. tawagogin 'yan gudun 'yan ba da agajin gaggawa da 'yan kwana-kwana sun kai agaji don fito da waɗanda suka tsira da rayukansu kasancewar wurin da lamurin ya faru yana da matukar haɗari domin gidajen ya samu wani gida ne mai babban mai tsohon ah, gini. Yusuf Haran da ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dabar mu fara da abin alhinin da ya faru a Jos da ke ja Plateau, Najeriya. Inda za ka ana can ana cikin yanayi na jimami bayan da wani bene mai hawa uku ya rubuta a tsakiyar birnin na Jos. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a jiya Litinin. bayanai sun yi nuni da cewa an ci gaba da ayyukan kawar da baraguzan ginin da safiyar yau talata da zammar ko za a gano sauran waɗanda wannan iftila'i ya ritsa da su kamar da za ku ji a wannan rahoto da zainab babaji ta aiko mana daga jos Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha biyu bayan wani bene mai hawa uku ya rushe a layin buca da ke yankin Dilimi a ƙaramar hukumar Jas ta Arewa. Bayanai na nuni da cewa benen mai hawa uku kowannensa akwai iyalai da ke zama a ciki da kuma shaguna da ake harkar sai da magunguna a ƙasan benen. Jami'in hukumar NEMA da ke shiyar arewa ta tsakiya Nuruddin Musa ya ce zuwa lokacin da nake magana da shi sun zakulo gawarwaki goma sha biyu. To wayanda muka samu sun rasu tsakanin jiya zuwa yau akwai mutane goma sha biyu wanda ciki akwai mata guda hudu maza guda takwas sannan kuma akwai mutane guda hudu wanda aka fitar da su a raye wanda yanzu haka suna karban treatment to yanzu gashi ina wannan guri kuma na ga har yanzu jami'an ku suna aiki domin zakulo kila waɗanda za a samu da rai ko kuma dai waɗanda suka rasu wani irin aiki kuke gudanarwa to aikin da muka yi basically shine aikin binciken waɗanda suke cikin matsala din abinda muka yi kenan tun jiya kuma ba mu kaɗai muka yi ba mun yi ne da haɗin gwiwan 'yan sanda civil defense road safety red cross an har ma mutanen gari duka kowa ya bada irin gudumawan shi sakamakon haɗin kai da gudumawa da muka samu shine muka cimma nasarar wannan aiki din a yanzu abin da ake tabbatar mana shine mutanen da suke wurin suna tunanin ba wani kuma wanda za a iya samu an ɗiba tsammani to kana ga meye musabbabin wannan eh, rushewan gini gini ne wanda ba a yi shi da karfin da zai ɗauki wannan hawa guda biyu din ba daga abin da muka iya gani in kaga irin rodin da aka yi ginin da shi sa'an nan kuma ginin ya daɗe sa'an nan kuma tun ji abin da ake gaya mana mutanen area su da kansu sun ga ginin ya nuna alama so wannan aiki ne na gwamnati kuma mun ji hankalin gwamnati a interviews da muka yi kuma shi ma mataimakin gwamnati da ya zo na abin da ya ce za su yi kenan za su yi kokarin tabbatarwa da hukumar gidaje sun bi anguwanni su duba ire-iren wayannan gini din domin ɗaukan mataki mai gidan da ya rushen wanda shi ma ya hallaka a rushewar ginin habib lawal na lele ya ce sun miƙa lamarin wa allah to a madadin iyali ba abin da za mu sai mu miƙa lamarinmu ga ubangiji domin allah da ya halicce shi shine ya tsara wannan abu zai faru da shi ya tashi daga wajen zai je ya gyara wannan gida da ɗan shi yake ciki kuma ɗan yana yin wannan kasuwanci a cikin wannan gida kuma akwai 'ya'yan shi mata wanda suke yin harkokin kasuwanci a ciki wanda allah ya karɓi rayuwarsu bayan alhaji kabiru lawan na lele akwai amina yassa akwai rukayya yassa ce akwai hasiya yassa ce akwai maryam yassa ce bayan wannan kuma akwai ma'aikata nashi wanda an samu ma yanzu an samu ɗaya daga cikin mubarak akwai jikokin shi muhusin da sauran 'yan mata su ma guda biyu wanda Allah ya ware su a wannan hadari da ya faru. Shi ma makwabcin mai benen da ya rushen Alhaji Bala Baban Mairam ya ce kamata ya yi hukumomi su rika shiga unguwanni don duba ingancin gine-gine. Tin crisis da aka yi na shekarun baya ya zamanto wani matsala da ya kasance hukuma ta yi la'ubali da al'ummanmu hukuma na jiha da na karamar hukuma ba sa yin abin da ya dace a wayannan area saboda ko da yaushe suna jin tsoron su shigo don za a ɗauka sai a ma abin wata fassara na daban to sai ya zamanto an ban mu muna zaune kara zube to wannan ita ce dai matsalar da muke fama da ita halin da ake ciki dai daukacin al'ummar garin jos na juyayi kan wannan ibtila'i da ya auku da fatar hukumomi za su ɗau matakan hana sake faruwar hakan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Allah kyauta Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar shugabannin ƙungiyoyin ci gaban matasa daga ƙasashen Afirka kimanin sha biyu na gudanar da wani taro a jamhuriyar ta Nijar domin tattaunawa kan matsalolin da ke jefa matasa cikin ayyukan ta'addanci da rungumar tsauran ra'ayi da nufin gabatarwa gwamnatoci shawarwarin da za su taimaka a samarwa matasa kwakwaran madogara wacce za ta kare su daga kwaɗayin zuwa cirani ko shiga ayyukan ta yadda zaune tsaye. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani. Akalla matasa sama da ɗari daga sassan Afirka ne ke halartar wannan taro da zumar nazarin ainihin matsalolin da ke cusawa matasa mugun tunanin da ke jefa wasu afkawa cikin ayyukan ta'addanci yayin da wasu ke yanke shawarar zuwa cirani ta haramtacciyar hanya ba tare da la'akari da irin haɗarin da suke jefa kansu ciki ba. Muhammad Sidi mamba ne a majalisar cigaban matasan Nijar CNG. Matasa za a gama su da masu kuɗi kuma masu ilimi don su ma su rike kansu su koya wa kansu su ma kuma su tashi da kansu misali zan baku cikin masu aiki noma a gama su da wani mai kamfani ko kuma wanda ya ci gaba cikin wannan aikin noma ko kuma a ɗauko wani tashi wanda ya buɗe wani kamfani na aiki hannu ne ko kuma na teknoloji shi ma a gama shi da wani wanda ya ci gaba misali a Najeriya ana iya gama kamar matasa wanda a da izin a gama su dangote. Mataimakin sakataren kungiyar matasan Afirka Benin Ahmed mai wakiltar kasar ghana ya bayyana cewa akwai buƙatar kawo ƙarshen tsarin da 'yan mulkin mallaka suka shimfiɗa a ƙasashen afirka niger produces more uranium than every other african country how many young nigerians are involved in that uranium production ya ce ɗauki misalin niger ƙasa ce da ta yi fice duk duniya akan maganar ma'adanan uranium matasan niger nawa ne yake morar wannan arziki gaba daya faransa ake kai komai to ba ma bukatar wannan tsari so muke a kafa kamfanoni a nan kuma a baiwa matasa dama su shiga a dama da su je ka gana ko najeriya za a ga kamfanonin ƙetare ne suka mamaye dukkan manyan harkoki a waɗannan ƙasashe to ba ma jin daɗin haka saboda haka muke buƙatar gwamnatoci su ɗauki matakai. Go to Ghana, go to Nigeria. All these businesses belong to foreign companies. We don't want that. We shigar da matasa cikin harkokin siyasa har zuwa matakin masu bakin faɗa a ji wani abu ne da shugaban majalisar matasan najeriya bello bala shagari ke ganin zai taimaka wajen magance rikita-rikitar da ake fama da ita a kasashen afirka matasa gaskiya a nigeria musamman sun fara samun shiga cikin gwamnati kuma a nahiyar afirka muna kokarin mu ga cewa haka ya tabbata a sauran kasashen ma baki daya to wannan irin shawarwarin da muke kawo ma yan uwanmu kenan muna gaya ma junan mu abubuwan da muke a kasashen mu domin kowa ya koya daga kasar da ba tashi ba domin ya kai kasar su gwamnatin jamhuriyar nijar ta gargadi mahalarta taron su shirya makamantan wannan haduwa a kasashen da suka fito don isar da sakon da ke kunshe cikin shawarwarin da aka tsayar. Malam umar Yazi shine daraktan ma'aikatar cigaban matasan nishar. Duk abin da kamata tsani da ya kamata su ja hankalin samari da 'yan mata saboda wani mugun hali ka shiga ciki. su kawo kuma gudunmuwa zuwa ga sarakuna su kawo gudunmuwa ga masu garuruwa saboda duk abin da aka yi a ce suna cikin tsari saboda su waye eh, matasa 'yan uwansu kayan su a yammacin yau ake kammala wannan taro da ke hangen karfafa zaman lafiya ta hanyar samarwa matasa kwakwarar madogara sule mumuni barma muryar amurka daga Mai a jamhuriyar niger manufar mu anan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana yanzu agogo a nan washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17 wato 4 da minti 17 kenan a birnin jos da ke jihar plateau arewacin najeriya ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga mustapha nasir batsari da shirinmu na gaba masu saurari assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A shirin na yau za ku ji ci gaban bayanin Faisal Sani Bala akan samar da na'urar fasahar noman kifi a zamanance daga jihar Bauchi. Shi ne na gagarin da duba matsala da take damu manoma wanda ni ma sai zamanto har na samu. A can jihar Adamawa ma za ku ji ci gaban zantawar wakilinmu da shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma na arewa maso gabashin Najeriya. Ta wani bangare kuma ana so a dinga noma cikin gida Najeriya. Daga bisani kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin haɗuwar da aka yi a tsakanin babban bankin manoma da kuma manoman ƙasar ta Nijar. Na wajen kuɗi haka aka miliyan 650 wanda kasa cikin noman rani. A yi saurare lafiya. Toma Dalla Bari mu ɗauko shirin na yau daga jihar Bauchi inda a makonni biyun da suka gabata muka fara kawo maku hirar Abdulwahabu Muhammad da Faisal Sani Bala wanda ya samar da wata na'urar kiwon kifi a zamanance ga ci gaban zantawar. To ganin dai cewar wannan fasaha taka ya yana bukatan kamar wutar lantarki sannan kuma kamar dai kawai a birane ne. Ya za a yi idan ba wuta kuma ana so a kai wannan fasaha irin yankunan karkara inda yake ake ganin suna da bukatan wannan wannan na'ura da yana aiki da abin da ake kira solar energy wato hasken rana to yakan yi amfani da wannan solar sai ya zamanto ko da wuta ko ko babu wuta a kowane lokaci zai zamanto cewa ainihin wato wannan na'ura yana aiki da daddare kuma akwai batira da ke ba na'uran wuta da rana ko tun daga hasken rana to abin zaka same shi na a ina ka koyi wannan kere-kere to fanni na ne na karatu na mechatronics engineering to shine sai na ga gara na duba matsala matsala da take damu manoma wanda ni ma sai zamanto har na samu ni ma irin wannan matsalar na gani to sai na duba na ga ya na kawo maslaha ko gyara wa abin da ni ma taba shafa na to bari mu tsaye da Faisal Sani Bala a nan sai wani makon za mu dora cikin ikon Allah amma yanzu ga ci gaban tattaunawar Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa da shugaban kungiyar manoma na arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware to Eh, masu sauraro za su tuna cewa mai girma shugaban kasar najeriya a muhammadu buhari ya so ya taimaka ma mutane a musamman ƙananan manoma yadda za a tallafa musu ta wani bangare kuma ana so a samu a dinga noma cikin gida najeriya ka a dinga shigo da cimaka daga ƙasar waje kasan yana da hatsari kwarai da gaske in ana shigar da shinkafa masara dawa daga ƙasar waje na ɗaya ana talauta ƙasanmu ne ma'ana duk buhun shinkafan da aka ɗauka daga ƙasar waje ana kawo najeriya to ana ɗauka kuma da wani buhu wanda eh, na rashin aikin yi to wannan yana da illa a wajen mutane mu kwarai da gaske na biyu shine gwamnati tana ɓadda kuɗi masu yawa saboda aida subsidizing dala ko kuma ba da waiver a wayannan abubuwan so in har an yi tallafa wa mutane suna noma na cikin gida to za a samu wadataccen abinci gwamnati ba za ta kashe kuɗi na fitan hankali ba na uku matasanmu za su samu aikin yi. Shin gwamnatin kuɗi ku take ba kuɗi wajen aiwatar da waɗannan manufofi na yadda da kuka sani ko kuma a'a akwai da kuka shiga da muku taimaka. To alhamdulillahi da yake shi shugaban kasar Najeriya ya kawo wannan program to ya tana da kuɗi kuma ya ajiye a babban banki na Najeriya wato ita Central Bank. Nan kuɗi na nan ajiye mu a matsayin mu na ƙungiya mu samu manoma na kwarai mu musu bita mu faɗakar da su amfanin wannan eh, wannan kudaden da aka bayar kuma mutane su sani cewa kudaden da ake bayar wannan bashi ne eh, ba ma ba kyauta ba duk abin da aka ce ka kawo account number ka kawo BVN to ka tabbata bashi ne to a can jamhuriyar Nijar kuwa wakiliyar mu Tamal Abari ce ta aiko mana da rahoton haduwar da aka yi a tsakanin babban bankin kasar da kuma manoma daga birnin da magaram. Haduwar an yi ta ne da zummar yin bita da kuma duba kurakurai da ci gaban da aka samu game da bashin da manoma ke dauka a babban bankin manoma wato bagri Dauda Hamani shine wakilin bankin na bagri ya ce yanzu dai mutane sun fara gane daukan bashin tun 2006 dai aka fara ga harka ta bashi game da tallafi tattalin mutane lokacin na haɗin sabo mai kamun yanzu mutane da yawa sun san da wanga irin bashi zuwa yanzu abin da muka yi lissafi bashin ta wanda ake bada karuwa ɗaya yake ba wani rage yake ba kullum karuwa ɗaya yake bilayen da za mu yi daga 2006 zuwa yanzu mun san da dai an kai producteur ko kuma manomi na kwari wanda aka ba mun tushe ya kai wajen mutum dubu biyu an na wajen kuɗi haka haka miliyan 650 wanda kasa cikin noman rani cikin eh, sarrafa mai da cikin wani noman kaji da turka wanga abin da haɗin kai ne da masu da shuni masu kama don akwai prodaf akwai pca da haɗin gwiwar bankin ita bagri zauren shawara na manoma da makiyaya wanda ake ce ma kira shi ke raka su idan za su ɗauki bashin lawali ibra shine wakilin kira ya yi ƙarin haske Eh, zauren shawara na manoma da makiyaya yake kamawa iya rakawa wanda suka samu suka bashin ko kuma tambayar bashin daga ajiye dosiye zauwa hal samun bashin duka eh, zauren shawara na manoma da makiyaya iya bi sau da kawa ya gani yaya ne abin yake ma ba ba da saman kan yaya ne ake ɗaukan bashi lalle bashi ne ko kuma tallafi ne ma wani tsammani ma ke tallafi ne ma aka bashi za ganin idan ya ɗauke shi ana ta samun matsala gurin biyan bashin to idan baka biya bashin wannan ba akwai wa'ansu tara da suke hawa ya kyauta a lokacin lokacin na a kwatanta wa mutane taral wannan yaya ne take suleiman mamadu ya karbi bashin yana kuma waye kan sauran manoma taimakon da ya mana don ka anguro mun samu mun yi kulotiran jardin mun kara rijiyoyi forage kuma superfici kin da muke exploite da mun samu mun kara ni da kaina abin da ke sa muna sa pom de terre muna sa albasa muna sa tafarnuwa dawon masara na ci ma guri na guri na ba na ga wannan production kin kuma in sa wasu mutane mutane na kusa. Suleiman din ya kara da cewa ya cimma burinsa la'akari da kasancewar shi mai aikin kanikanci. An cima guri fiske don Suleiman ga bashi kuma ga tallafin da ke bada. Inda ka kayi organizan kanka ka tsara kanka kana samun ka biya bashin kuma har ma ka samu riba. Tamara Bari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. To jama'a yau ma dai anan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da ma juli gresham mai hada sauti mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya tuma yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna abdulmuminin mai gwado ya ce yau na shigo wannan filin domin in yi tsokaci a kan ganawar da sabon gwamnan jihar borno ya yi da 'yan gudun hijira to muna fata wannan ganawar za ta amfani 'yan gudun hijira domin an daɗe ana ganawa da su amma ba ta sauya zane ba allah ya sa wannan za ta amfane su to amin daga nan sai sako daga mahmud salihu ya ce Hakika mun ji daɗin ziyarar da kakakin Majalisar Wakilan Najeriya ya kawo a jihar mu ta Zamfara domin duba halin da sha'anin tsaro a jihar yake ciki. fatan Fatanmu shine mu samu cikar alkawarin da ya yi wa jihar tamu na ba ta kulawa ta musamman a kasafin kuɗi. Muna fatan sauran 'yan majalisu za su bayar da haɗin kai wajen ganin an bayar da wannan tallafi. sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga usman kasim giringim da comrade sani diga da kuma alhaji bukar kursumu suka ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka don allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu tofa albarkacin bakinmu game da janyewar da dakarun sojojin faransa suka yi a jamhuriyar nijar gaskiya hakan ya yi daidai fatanmu shine allah ya sa hakan ya zama alheri ga kasarmu nijar baki daya amin Sakonmu na gaba ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin Girgir a jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa, kalaman tsohon shugaban ƙasa Obasanjo, cewar Najeriya za ta shiga halin kisan kiyashi, san bai dace ba, kuma kalamu ne na tada zaune tsaye. Sai saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Murtala Bala harka ya ce salam voa hausa mu dai mu ga gwamnatin najeriya ne da ta ƙara harzuka wajen samar da tsaro a faɗin ƙasar ganin cewa al'amura sai ƙara taɓarɓarewa suke yi allah ya tausaya mana to amin to jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku muna godiya huta lafiya yanzu kuma sai labarai a takaice. kokarin da Rasha ke yi na bijirewa takunkumin da Amurka ta wa Iran da alamu bai yi nasara ba, a yayin da kwararru a fannin makamashi ke ganin cewar Rasha ba ta sayi mai daga Iran ba a 'yan kwanakin nan a zaman wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma a Tehran a shekarar 2014. koriya ta arewa ta caccaki shirin da amurka ke yi na gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa da koriya ta kudu da a cikin watan da zai kama tana ganin wannan atisayen na iya kawo cikas ga shirin ganawar da suke shirin yi a kan batun nukiliya da koriya ta arewa da amurka a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya bayyanar. A yau talata ne ake sa ran 'yan majalisun dokokin Amurka wadda 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye za su kada kuri'a wajen ganin cewar an yi Allah wadai da kalaman shugaban Donald Trump da ya yi akan su 'yan majalisun. To masu aro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi takwas da rabi kina agogon Ghana za mu zo da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan budaddiyar wasikar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya aika wa shugaban Muhammadu Buhari. A makafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga daukacin iyalan Alhaji Kabiru na Lele da kuma daukacin al'ummar birnin Jos bisa ibtila'in rushewar ginin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da fatan Allah ya ji kansu ya kuma ba da juriyar wannan rashi. muna kuma mika sakon ta'aziyya dangane da rasuwar alhaji almubashi alamjadi sarkin abzinawan garin inatis da ke jihar tilaberi a jamhuriyar niger da fatan allah ya yi masa rahama amin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya ce ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gershon da ta haɗa shi wannan shiri sai injiniyar na nashwan mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a dakace mu yanzu mu gabatar da shirin yau da gobe.